بسم الله الرحمن الرحيم كنا وين كنا آه، رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد السلام على الحسين assalamu ala ali bin al-husayn ala aulad al-husayn assalamu ala arwahi lati halal bisati assalamu ala asabi al-husayn assalamu ala arwahi lati halal bisati assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa a gurguji ah, lokaci ya riga ya rutsa ko ba komi da mukan kai har bakwai da 'yan mintoci yanzu kuma bakwai saura ne ma su abin da zan faɗa zai zama a takakaice ne a gurguje ne kuma malam sabu ma ya riga ya faɗa a dunkuli shine cewa shi wannan masira ko tattaki eh, wadda muke wato ainihin take a matsayin sunna mustahabbiya mai muhimmanci kasantuwan imamu zainul abidin alaihi salam da jabir bin abdullahi ansari wanda su suka fara gudanar da wannan ibada wadda kuma allah ya sa mata albarka ya karbe ta ake raya ta tsawon shekaru sama da shekara dubu ana yi eh, ga waɗanda alhamdulillah muke da wulaya bisa biyayya ga albaiti baiti alaihi salatu wassalam aikin imam zainal abidin hujja ne a kanmu domin shi imami ne masumi muftarar ta'a da nasi daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa ya bar mana iyalan gidansa mai koyi da su kuma duk abin da suka dora muka mai da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ke cewa ba za su fitar da ku daga cikin shari'a ba ba za su shigar da ku cikin bata ba sakamakon wannan ya wadatar da mu alhamdulillah abinda Imam Zainul Abidin abidi ne yayi wurin mu hujja ce har ga Allah madaukakin sarki haka kuma ga waɗanda suke itibari ko kuma suke ɗaukan su daga ɓangaren abin da ya shafi sahabbai radiyallahu anhum to shi kuma aikin jabir ibn abdullahi al-ansari hujja ne a kansu tun da shi sahabin Manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam mai biyayya ga manzan Allah wanda kuma ya zama na eh, wannan ibada ta tattaki ta hada su da imam zainul abidin alaihi salam suka yi ta bai daya saboda haka ba tare da kuma sauran waɗanda suka sauran na sahabbai sun yi musu inkari ba ko wasu masu kama da haka ko tabi'ai ko 'ya'yan tabi'ai Eh, saboda haka alhamdulillahi wannan ibada da Allah ta'ala ya arzuta mu da raya ta muna fata Allah ta'ala ya karba kasantuwan mu ta namu janibi a nan wannan yankin da muka samu kanmu a ciki yanzu wannan abun yake daguwa yanzu ne wato mutane suke wato ainihin raye da ita munasaba da amma in banda haka nan wurare da yawan gaske ɗaruruwan shekaru kunci sama da shekara dubu ana rayarwa hatta kai ma akwai lokacin da ake yanke hannu domin a je a yi ziyara saboda tsananin muraƙaba da tsarewa da hanawa ya zama na wato ainihin eh, in mutum zai je sai a ce ya kawo hannunsa a yanki sannan ya je an ce wani ya ba da hannunsa na hagu sai aka ce na dama ake so sai ya fi dogon dulmi sai aka ga cewa wannan fa ce tun bara an yanke guda yanzu wannan ne bisa gashi ko yanki kuma hadda na mata hadda hannun mata duk ana yin yankewa saboda su je su ziyarci imam Hussein alaihi salatu wassalam domin eh, ziyarar imam Hussein alaihi salatu wasalam cika alƙawarin manzan Allah ne biyayya ce ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kiyaye alƙawarin manzan Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam eh, cikin riwaya man zara al-Husayn fa ka'annama zara Allah fi arshihi wanda ya ziyarci Imam Hussein kaman ya ziyarci Allah a al'arshinsa salatu ala Muhammad wa ali Muhammad wani wani atila yana cewa ma za fa'alta ya Hussein hatta tuka ziyaratuka ziyarar ta lafi arshi wani irin matsayi ne wannan ka samu ya Imam Hussein mi kai har ka ta zama kamar ziyaran Allah a al'arshinsa haka Allah ya ga dama ya so kai wani wani na jin ko bawa hadiye ne ko da bai kamata mu tsaya mana raddi ba wani bawa kamar bawa hadiye ne ne ya sa hoto ya yi rubutu ya sa kuma abinnan alamun tambaya jajaye wai me yasa yan shi'a suke muhimmantar da ko suka ɗauka cewa ziyarar imam Hussein ta fi muhimmanci fiye da ziyarar manzan Allah sallallahu alaihi wa ni dai bana rubutu a cikin facebook lalle bana rubuwan bana comment bana rubu ya kata in karanta abin da aka rubuta amma lalle na kasa hakuri sai da na yi comment na ce mishi a'a babu wani mutum wani ɗan shi'a ko da komin jahilcinsa da ya taɓa ɗaukan yadda ka faɗa ɗin haka ne babu ziyarar manzan Allah ziyarar manzan Allah ce sallallahu alaihi wa sallama kuma matsayinsa yana nan yadda yake kuma na musamman ne amma kuma manzan Allah ɗin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi bayani akan falalolin imamu Husaini alaihi salam da falalan ziyararsa illa iyaka ba kun mai inkarin wannan falala da matsayi sai nasibi makiyin gidan annabi ba dalili haka na rubuta ba mai inkarin matsayi da falalan imam Hussein alaihi sai nasibi makiyin gidan annabi ba dalili haka na rubuta sai na tura da Allah sun karanta to wannan ziyara yanzu dai kakar ce yanzu ana ta tafiya kasashen duniya akwai mawanda wanda suka yi kota duniya ne yanzu haka suna tafiya ƙasa kwanan nan za su iya isa tun daga yana ko daga mashadin suka taso ƙasa suna tafiya suna tafiya suna tafiya su kwana su tashi su kwana su tashi kusan kilomita ko 800 ake magana sama da 800 eh? ok sama da kilomita 800 sai dan cikin satin nan za su iya isa ƙasa suka taso da mazansu da matansu an loraye sannan kuma abu ne wanda aka jaraba shi ta wajen kusantar Allah maɗaukakin sarki da samun kusanci da Allah ta'ala mutane da yawan gaske sun samu kusanci da Allah maɗaukakin sarki akwai wani babban malami an cika ma'ayatullahi ne kuma shi bai muhimmantar da ziyaran ba ko kuma bai samu dama bari mu ce bai samu daman ziyara din ba ya samu daman ziyara da batu shikenan kuma sai ran nan ya mafarki ana ta Imam Hussein na ta kwasan mutane na shiga yana ce ku shiga nan ku ku bi nan ku ku bi nan ta fitar da mutane sai ga shi bai kula da shi ba yana ya ce ya Imam Hussein na yi rubuce rubuce ne ma malami ne na yi kaza kaza ya ce amma ka zo ka zo ka gaishe ni sai ya sadda kai kasa ya shu to dai shikenan kuma dai ya farka ya ta kuka gashi ya tsohon kuma ya manyanta amma dai haka nan yasa aka aka yi takataka aka kakama shi ƙasa ya tafi ya samu yaje yayi ziyara ne Imam Hussein alayhi salatu wasalam ya zo ta wata makabarta da mutane suke kwankwance a wajen ya ce bakin nan daga nan wurin duka Allah kai musu gafara ɗayansu to akwai wani matashi fankashali wanda ke abin da ya ga dama shi bai ma damu da ibada ba shi ma ji an rufe shi a wajen ka sai aka shi kawai yana ta shan daɗi yana ta ni'imtuwa aka ce me ya faru aka yi cikin wannan salatu <laughs> muhammad wa ali muhammad salli ala muhammad su mutanen iraki wanda wani na ya rubuta ya ce a karamu sha'abin alal itlaq a karamu kurama'i a karamu sha'abi karaman alal itlaq wanda suka fi kowa hidima saboda Allah kuma da gaske ne da a ce muna talabijin nan da nanuwa nuna muku wani hoto wasu tukane tukanen nan sun kai hamsin ko hoto sun fi ɗari sun mafi ɗari duka an samu su tukanen gas ana ta girki na badawa ne kawai wasu kuma sun dafa raguna an ar'aji mutane su yanka wasu kuma dattawa ni ma mata ne naga kamar zanzauna haka ko ce da tufahi wata da lemu wata da inabi wata da lemu wata ma tana kuka da Allah a dauka a ci saboda Imam Hussein alaihi salam Muhammadu ali Muhammad salli ala Muhammad lokaci mun dawo da kamar ma za mu tafi ne muna gobe za mu tafi ne za mu baro muka ga wani wuri an yanke maraki sannan ake yanke maraki da daddare wajen sha biyun dare ake yanke maraki kuma nan za a gyara shi a gashe shi a ba mutane suna hidima ba kaɗan ba miliyoyi ake kashewa miliyoyi miliyoyin kuɗi ba kaɗan ba kuma mutanen miliyoyi suke zuwa a misali za ka iske kamar bara wajen mutum miliyan ashirin da biyu suka yi ziyara to bana na sa ran zai ba haka miliyan 22 da wani abu kuma babu shakka da mutane da za a bi mazhaban ahlul baiti da za a bi ahlul baiti alaihi musallatu wasala to da mutane yan aljanna ne tun daga duniya tun daga duniya su yan aljanna ne mutum miliyan 22 baka ganin mai nuna ma wani yatsa baka ganin mai dauka abun wani baka ganin an biyo barawo baka ganin ana dambe an raba baka ganin wanda ya rasa wurin kwana baka ganin wanda ya rasa abinci baka ganin wanda ya rasa abin sha sai ma abinci sai ka ture kuma kowa da musulmi har da kiristoci wanda suka san kima addini suka san irin sadaukarwar imam hussein alaihissalam da ma wasu wanda su ba ma musulmi ba ne ba ma kiristoci ba kamar sabi'awa wanda ba a sunan bila adadin duk sun zo suna wato ainihin ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wato ainihin baici da jaji to ala halin mu tana munan bangaren yanzu abin yake gashi mun samu kama a cikin wata irin ƙasa da bata ma san daraja addini ba mun samu kanmu a hukumomin ƙasar nan ba su san daraja addini ba suna amfani da addini domin su biya bukata in suka taka addini suka hau sai su tura abin da suka hau din a ce ana hawa ta inda aka ana saukowa ta inda aka hau to su sun hau sai su tura kwaranga tsanin da suka hau sai su ture sai su amfani da malamai sai amfani da addini ba wani wani babban mutum a cikin al'ummar nan tamu ko na kirista ko na musulifa ce yana da wani malamin da ya dogara da shi wanda ke masa addu'a don bukatar ta biya babu shi wannan tun daga shugaban kasa har gwamnoni har ministoci har daraktoci har komishin, kowa akwai malamin da ke masa addu'a don bukata sa ta biya shi sai dai Allah ya mashi bai san da Allah ya ma Allah ba kai bilhassal ma yana fada da Allah yana fada da Allah da fatawan munafukan malamai munafukai munafukai masu fuska biyu wa'anda wa'anda suka watsar da lahirarsu wallahi tallahi da malaman nan ban ce duka ba amma karin zalunci wasu da malamai an san wanda nake nufi da malamai sun yi imani da Allah da lahira kamar yadda suka yi imani da gwamnati wallahi tallahi da kuma yayi daidai amma wallahi ba su imani da lahira ba ba su imani da Allah yadda ya kamata a imani da Allah ba an na kawo misalin cewa to misali kaga yanzu Allah ta lace wa simu bi hablahi jami'a ya suke yanzu ya malamai suke ko tafarraku kowa da jama'arsa kowa da gayyamunansa wannan na zagin wannan wannan na an taya ma wannan wannan na karyata wannan wannan na musguna ma wannan amma kun ga yadda gwamnati hada su a fadan tinubu kun ga yadda aka ba su jirgi suka ta yi nijar kun ga yadda suka zama suna biyayya wa junansu mushiriki na bin sunni sunni na bin mushiriki suna sallah tare suna cin abinci yanzu da sun yi imani da wa mu bi hablillahi jami'an da ba su raba kan al'umma ba suna dawa kuma ba su cigaba da raba kan al'umma saboda ba su yi imani da wa mu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu amma sun yi imani da wa mu bi naira wa mu bi gwamnati to miyagun malamai mu anan sun cutar da mu miyagun malamai sun cutar da mu sun cutar da eh, addini kuma su ne suke ruwa suke tsaki su suke bayan duk abin da ake mana nan malamai ne ina da hujjoji ba lokaci da na gaya muku me ya maido mu nan muna program nan cikin markas malamai da yawa wani ce gwamnati ce ta yi ɗauki mataki muka dawo na wa ya sa gwamnati ta yi daga bakin da baya ƙarya daga bakin da baya ƙarya ban taɓa gaya muku wannan ba amma ba zan gaya muku ya ce malamai ne suka taru na kowane ɓangare suka je suka samu sarki suka ce mishi wannan mutumin yana kwashe mana mutane yana rarraba mana kawuka yana kaza yana kaza da sauransu saboda haka in masarauta ba ta ɗau mataki ba su za su ɗauka shi kuma ya ce to shi ba shi ke da iko a hannunsa ba bari ya kai gaba ya kai ga na gaba da shi ya kai ga gidan gwamnati Roma ya ce da ya ga shi kuma shi ne chief security officer ya ga cewa ba abin da zai iya yi ya taka burki daga wannan abu da ake niyya a aukar illa ya ɗauki mataki shi ne abin da suka ɗauka mana mataki a masallacin juma'a muka dawo muka tsuguna a nan wurin malamai nan da muke gaisa wurin suna da dauran aure nan da muke gaisa wurin suna da ɗaurin aure muna gaggaisa da su ko ina muna gaggaisa ba mu taɓa canza musu fuska ba kuma ba san mun sani ba ba mu taɓa canza musu fuska ba mu taɓa gaba da wani kuma mun san waye kan wako gami saboda haka mu mun samu kanmu bainal mitraqat was sindan abinda larawa ke fara mitraqat was sindan mitraqa shine guduma sindan shine abinda ake azu karfi a buga na makera o makera ake jago yau to shine sindan karfen da ke tsakani yana shan wahala ko to mu wannan karfen mu abu kaman karfen muke ci bainal midraqati wasinda abinda muka samu kanmu kai kenan ta amma alhamdulillah a haka din dai kuma alhamdulillah Allah ta'ala bai watsar da mu ba bai kware mana baya ba kuma yana taimako mu saboda ina ina kira ga yan uwa maza da mata baki daya cewa abu na farko shine ne cewa ibada muke kuma lillahi wa rasuli kuma da tsarkakakkiyar niyya kuma tattakin nan ba yau aka fara ba an ga wasu abubuwa da yawa na karamomi sun fita da lalurar rashin lafiya sun dawo lafiya wasu sun samu sun abubuwa daban-daban dai ba sai na tsaya na dogon bayani ba sakamakon fata za a kiyaye ainihin ka'idodi da dukkan waɗannan ɓangarora na harka suka bada galiban yan uwa sai zama an zo an yi magana sai ta ta bayan kunne sai an fita sai kaga aiki ya saba ma abin da aka yi gashi yanzu mun cinye lokaci tun ɗazu ake ana bayani ana kama kuma kowa ya ji amma an aka fita sai kaga aiki ya bambanta wannan shine matsalar mu sai kaga aiki ya bambanta da ko za mu kiyaye to da insha Allah ta'ala ah, mun samu ah, mun yi lafiya mun tashi lafiya kuma mun samu abin da ake so na lada dan bai kamata mutum ya fita ibada bai dawo ya samu zunubi kuma ko yawwa eh, mutum ya fita da kyakkyawar zuciya a bansha mutum ya fita da kyakkyawar zuciya baka ka da kaikai da kowa baka da gaba da kowa kai dan uwan kowa ne addini kake tana yiwa kuma kamar da sai su sani hafizahullah yake cewa ta yiwa ya zama masira ka ita ce ta ƙarshe a wannan karin tana yiwa ta masira ta ƙarshe saboda kana bukatan kana bukatan in ita ce ta ƙarshe to ya zama ƙarshenka ka yayi kyau ya zama ka yi kyakkyawan cikawa ya ce na farko mutum a kiyaye lokacin sallah ko da ke ba kwanuka za a yi ba ko ni dan amma lokacin sallah ka rutsa da mu musamman Zahar da la'asar yawwa saboda kamar a kiyaye lokacin sallah ka taimaki na kusa da kai ka san shi baka san shi ba daga garin yake ba daga garin yake ba ka taimaka mishi yana da bukata ka taimaka mishi ko ma bai bukata ba ka taimaka nuna karamci sannan kuma yake cewa banda kiyaye sallah da taimaka ma juna ya zama kana da tsafta mutum yana da tsafta sannan mutum ya lizimci afkar a lokacin da yake tafiya ya lizimci zikiri ko salati ko istighfari ko tasbihi ko wani mai kama da haka wanda zai zama duk takonsa ana rubuta masa da har ya je ya dawo an lura to sannan sai kuma kiyaye abubuwan da su yan uwa suke bayani kamar na iske masu motoci manan kanikawa suna suna suna magana lalle aka bi shawarar kanikawa na insha Allah za a yi lafiya a tashi lafiya ko ba komi mota dai ah, mutum ne yake ta, kuma sai abin da ya sa mata shi za ta bashi in ya sa mata taya mai kyau ya ga da kyau ko in ya inganta burki ya ga da kyau in ya inganta in ya bai overload ba shi ma ya ga da kyau saboda haka abu ne wanda yake bisa ka'ida tayoyin nan akwai abin da suke akwai tan din da suke yi dauka na mutane ne ko na kaya karfen da shock observer komi aunanni ne baturi sai dai auna komai ya auna shock wannan karfen zai iya daukan nauyi iri kaza wannan ba zai dauki nauyi iri kaza ba saboda haka ba kawai dan mota na gungura ba sai a dora mata komi da komi <laughs> komi na ta kayyadadde ne aunanne ne kai har ma yana da abin nan eh, eh, eh, lokacin karewan aikinsa in ce wannan ta in ta shekara kaza a cire ta a yar wannan karfin yayi kaza a kawar da shi so mutanen mu galiban in dai mirgi na to a dora mata kaya kawai kuma a hawaye ta tafiya kawai sai abu ya kasance sai kuma a shiga abin da raba ido shi sanya a turai in motocin suka yi shekara kaza sai su fidda su sunan su tuwaris yan kwatano sai a kama nan mai ta munna hannu muna buki muna wannan a ce ai hadda sauran ledata ce yaushe aka yi ce shekara ta goma da kerawa shi ko shekara ya kera ta ta shekara uku iya ka karewa ta kenan in bai rabu da ita ba kama shi za a yi masa hukunci doka za ta kama shi kuma ta yi masa hukunci wato daga dole ya rabu da ita sai biya kuɗi a ɗauke ta a kai a aji shi kenan sai a kwaso a matsayin shara sai a kawo nan mu ta sai muna murna to ita wannan mota ce za mu ɗora ma mutane bila a radin bayan ta gama aiki a inda ta fito Allah ya zuwa yana da kyau a kiyaye wannan ah, abin da ya shafi magewaye da na farko da ita hanya kashin kanta hanya haƙi ne na kowa da kowa ba haƙƙin mu ne mu kaɗai ba wasu sukan ga cewa tun da mun fito mu kuma mu ne to bari mu kan gange hanya wannan kange hanya kamar saddo kake ma wani fa wannan in ka tsare ma wani hanya babu in ya kyamace ka bai ƙara sauraron ka saddu kake an sabilillahi in ya kyamace ka bai ƙara sauraron ka ko lura ba amma in ka ba shi haƙƙinsa ka ba shi hanya har ma sai ya girmama ka har sai ya ɗaga maka hannu har sai ya gaishe ka radda ka zo kana magana sai ya saurare ka sai ya ji me kake cewa saboda hanya haƙƙi ne na al'umma ba haƙƙin mutum ɗaya ba ne, saka yadda su yan traffic suka faɗa lalle a kiyaye abin da suka faɗa sannan kuma abin da ya shafi ah, magewaye shi ma a kiyaye don tsafta cikon addini la yadkhulul jannata illa zifun ba mai shiga aljanna sai mai tsafta <laughs> hadisi ne sahihi <laughs> ba mai shiga aljanna sai mai tsafta kaga kenan daga cikin abubuwan da ke taimaka wurin shiga aljanna har da tsafta tsafta kaya tsaftar jiki tsaftar harshe da tsaftar magana tsaftar harshe mutum ya san ma zai faɗa shi ma tsafta ne tsabtar zuciya tsabtar ruhi baka da gaba da kowa baka rike da kowa tsabtar zuciya tsabtar harshe ka san me zaka faɗa ko ba lura ba wai za khatabahumul jahilun qalu salama ko da mai wauta zai maka wauta sai ka ci alba da hakuri saboda ka san me kake ko aka ce mun yana azumi ne sai wani ya zage shi ko ya masa mummunan magana sai ce inni sa'imu ni azumi niki wato ban da lokacinka to wannan kenan Eh, saboda akwai bukatan kiyaye tsafta wurin biyan bukata a kiyaye shiga haƙoƙin mutane gonakin mutane shuke-shuken mutane, da suka yi wata uku suna kula da su suna gyarawa a shiga a tattake musu to ka baro ladaka ka baro ladaka ka ya kamata eh, a yi taka tsantsan wurin haƙoƙin mutane kada shiga gonakin mutane a tattaka masu da yawan ma wasu basu ma san shuka ba na matasa sun san shuka ne suna bambance tsakanin dawa da masara da wake da gyada to kawai su haki suke gani ga yana kawai <laughs> to shi ne ba sani ba ba san bambanci tsakanin balasana da tafasa da harkiya da wadda duk ba wannan to sannan lokacin da ba ma wannan ba sai wurin tattaki ba ko da duk lokacin da zaka ratse a titi a daji musamman duk lokacin da zaka ratse kamun ka kai ga ƙasa ka ce bismillahi wannan hadisi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ka ce bismillah duk shedanin da ke area zai gudu ba zai cutar da kai ba insha Allah duk shedanin da ke wajen zai gudu in mumini ne ko musulmi ne zai rinsa idan su ko kawo da kansa in mugu ne kuma zai gudu ya bar wajen kamun ka kai kana cire tufafin kamun ka kai kasa ka ce bismillahi to zai gudu in ka tashi ka ce gofranak zai zama kamar ka shiga bayan gida ka fito sai ka samu kaga kayi ibada ibadodi ma kai da yawa a lokaci guda an lura yi sannan kuma a tausaya masu yan uwa mata manzala sallallahu alaihi wasallam ce abda'if Amirul amirur rakab rarrauna shine shugaban ayari ba kana jin karfi ba ka wuce suwa suka fi rauni cikin mu yawwa yawwa mata saboda haka dole a ba su kulawa ta musamman su kuma su san kimar da ake ba su galibin sai kaga kaman ni ko shagwaba ce in suka ga ana kimanta sun nan sai ga suna kuma suna kokarin su salatu ali muhammad Muhammad Ali Muhammad ko shagwaba ce ko menene Allahu alam to shi kenan da haka za a yi hakuri da da su tun da haka suke ko yau haka za a yi hakuri da su eh, bai kamata ma su bada haushi ba ma gaskiya ya kamata ya kamata mutum ya ji haushi ya ji haushin mata bai kamata ya ji haushi ba shi ne saboda bisa ɗabi'a haka suke haka Allah ta'ala ya yi su saboda suna buƙatar lallashi da kulawa da kuma raushi sassaftawa sassafta musu wannan kenan to yan uwa kuma masu abun hawa eh, wanda ya kamata kila su dan raba sista ba sai su ce mata to shi kenan kowa ta kan shi yake ko idan an tashi talim kamar da wani an tashi taron sai buga ba fur shi kenan sai ya gudu ta iske shi gida bayan ta ciwo tafiya ta kilo ɗaya ko biyu da kuma yaro gwaye da kuma ɗaya jayi ko ma ya ɗan ɗauke mata yaran ma ita ta ji da kanta ballantana ko ɗan kuɗin kurkura ko ɗan wani abu mai ban ce kowa haka yake ba amma dai ana yi ana ɗan yi ko to kaga ina ina tausayin yake ina tausayi din akwai tausayi daga gida ku su kuma da Allah ku rika godewa mm, ku rika yau kuma ku san yau da gobe eh, wata rana akwai wata rana babu wata rana kuma sau dan kaɗan abin dan kaɗan ne eh, akwai wata fatawa da na karanta cikin tarihi wasila da amma ban faɗi shi abata batta mm, eh, a'a ba ba wata yanzu wannan halin da ake cikin an faɗe ta duk sai a je a ta amma a bari insha Allah wani lokaci a yi n'a zo makaranta to abu na ƙarshe da zan rufe da shi shine abin da ya shafi maulidi da yake muna daga wannan sai maulidi dama muna da asusu ne wanda muka haɗa abubuwa guda uku ashura tattaki da maulidi to zaman da muka yi can baya wanda ne na ƙarshe mun yi magana cewa an ɗan tattara kuɗaɗe wanda ba su wuce dubu ɗari ko hudu ko biyar ba to daga baya sun kai ɗari takwas to kuma ciki aka ɗaɗɗi ba aka yi shi hidimomin ashura ɗin sauran abin da ya saura bai wuce dubu ɗari hudu da ɗayan kai ba yanzu wanda kuma shi kwamitin tattaki na san ɗari bakwai da wani abu to dai an mun haƙura mun ba kwamitin tattaki ɗari hudun baki ɗaya kacacala ya san yadda zai yi to yanzu dai a asusun maulidi ba ko kwabo ko kwabo ba ko kwabo idan an ga ba a yi maulidi ba to in ba a yi ba kada a zargi kowa da Allah a ba da uzuri bana bana ce shekara ce ta kawo in an ga ba a yi ba ka a zargi kowa ba ko kwabo wallahi ba ko kwabo kuma miliyan biyar muke bukata ko da ke wannan jumla ne duka guda uku domin kaga kenan yanzu muna bukata kusan miliyan uku da rabi ko hudu ma domin gudanar da al'amuran maulidi amma babu in an gaba eh? miliyan hudu muke bukata yanzu in an gaba a yi ba kun ji abin da ya hana bi haƙƙin mahamudu wa'ari salawat Allah.